waɗannan su ne fina-finan da suka fito yau akwai fim mai suna mahaifiya na jarumi mayash babu fim ne na musamman da kuma Daniya na jarumi alwarjun da kuma bajinta fina-finai ne wanda suke da shi sosai dimuwa na ak da kuma har da na fim da ntr da sauran jarumai duka fina-finai ne na musamman kuma za ku iya samun duka wannan fina-finai a group din na telegram wanda ake biyan kuɗi wanda wannan ne lambar wayar mu idan kuna buƙatar shiga wannan group sai ku tantai wata wannan lambar ku yi mana magana ta wasa sai a faɗa muku abin da za ku biya mu saka ku a cikin wannan group kuma kwana biyu kuna gaba na daura link din fim a bisa shafi na na youtube saboda youtube dina ne don saka mace da bazan iya daura fim ba zan iya daura link ba amma da daura link idan ku shigo ba ku a ganin link amma na bude page na facebook wanda idan feji ya samu mafiya kamar haka zan dinga dora muku shi ta wannan fejin sai ya dora muku link dinsa kuma zan dora muku bidiyo kai ce wanda ba su da copyright wannan shine fejin idan kun shigo za ku gani sunansa zakin zamani tv yau ne ma na bude wannan fejin sabo ne ma sai ku shigo ku danna mana follow insha Allah za ku iya samun duka da finan da ake sakowa da ma fastoci kamar za ku iya ganin fastoci da lambar wayar mu insha Allah